zance na gaskiya na gaji na gaji ba zan iya rabona da ni dai in ga abinci an baje shi a cikin gidana na fota biyu kuma ni nake kawo amma kullum ni a gurin ki a dan iska nake a tantal bajeji kullum gaya min ake yi kudin 'Fanin ka bai isa ba baka sauki haƙƙi baka kaza baka kaza amma in wayi gari ashe idan na fita kina da dama da ki kawo kawa ta ci abincin gidana wanda na ajiye kullum ake ganin bana yin daidai ban ma san iya mutum nawa ne suke ci abincin nan ba to magana ta gaskiya ba zan jira wannan iskancin ba ba zai yi ba ni nake ki ba kike aure na ba ai ni ma na gaji wallahi tallahi isa na gaji ni ma na gaji na gaji da cin abinci iri ɗaya a cikin gidan nan kullum abinci kala ɗaya ake bani sai ka ce yan birsin to ko dan birsin yana so Allah ya sa a sauya mai wata rana ballantana ne kuma kai ka taba ganin abincin gidanka yayi mai ko kamar haka ai kwanan gidanka baya mai ko kai ma kana ganin wannan kasan zuwa ne wannan ba na gidan nan bane gaskiya na gaji ka sani a gaba yau gatsi gatsi kake gaya min maganganu sai sirfa mu ruwan faɗa kake yau ni da kai wato har yanzu bakin ki bai mutu ba ko har yanzu akan bakan ki kike kin gama raina ni saboda kawai yanayi ya canja ke kenan biki san matsin rayuwa ba wanda ma wannan ba sunansa matsi ba ki je gidaje da yawa ba sa samun abin da yake samu amma ke kullun ana yi miki baki wanda duk bai gode wa mutum ba ba zai samu dama da zai gode wa Allah ba saboda ai Allah ne yake bada dama ga dan adam ya taimaka wa dan adam dan uwansa shine hanya to baka gode masa ba kenan baka gode wa Allah ba kenan Allah ne ya maka laifi da baka same inda kake so ba kuma kin fi dubu kuma gashi ta tabbata rana iya zuwa gidana a zo a ƙari da ni amma ni kullum ƙara nuna min kike na ma kama ki dumu dumu amma duk da haka a matsayin mai laifi nake kin zo yanzu ga shi ni ina zo ke kina tsaye kerere nayi nayi da ke kin tsaya mu aka kamar zaki da ke ni ba dan Allah ya ni sadauki ba da sai in kaddara a ma cewa tsayawar da kike akai na duka na zaki to na tabbatar yanzu idan ban kai zuciya ta nesa ba komai zai iya faruwa kaga shi fa karshen alewa kasa ina dai saki ne rabuwa ce ko to ni na gaji yau a gidan mu zan kwana wallahi in ka ga na kwantar da gargari na to a gidan kana na kwanta dan ban ga dalilin da ta kuruciya ta yarinya karama da ni zan zauna wahala ta yi min katutu a gidan nan ba ni ba zan iya rayuwar talauci ba ba zan iya rayuwar karakara ba ba zan taba iyawa ba wallahi ba zan ci guba ba inda akwai mu zauna shine kawai zance in na kara gaba ga in naje sai ka je ka nemo wacce za ta yi maka tunda kullum gani kake kai kaɗai kake min alfarma to ni idan na tafi za ka tabbatar da cewa ni nake maka alfarma ba kai kake min to haƙuri dai da rashin su tsiransu kalilan ne me ka ce abin da kika ji shi na faɗa to ai ina haƙuri Allah ma ya sani ina haƙuri kuma ni daga yau haƙuri na ya ƙare ni ma gara in je wallahi tallahi in ji daɗin rayuwa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ajirni fi musibati wa وخلف لي خير منها 事。Alaikum. Amma zan shiga daga ciki ba gara a yi ta ta ƙare. gaskiya na zo ne. zulaiha Zulaiha tu. kin je ina ba ban gane ina eh, ya muka da ke da zan fita to ni dai ban gane me kake nufi ba kuma kai ma da Allah ya ta magana sai ka ce wasan yara na fa gaya ma ba za ni ba wallahi wallahi na rantsi in dai kan sai na je gurin yaye dauda ko yaye isa haka ne za mu ci gaba da zama a gidan nan wallahi ba zan je ai na rantsi kina nuna min ke ma yanzu kin kin kin kin kai shikenan a ah, kin yi daidai kin yi daidai ni ma ina da hukunci ai na faɗa miki dama in daidai dawo ba ba ba ki je ba ni ma na haƙura ni dai na ce maka ba za ni ba kawai na haƙura wallahi tunda eh, ba za a taimake ni ba ai ba bawa ba ne da zan tare a gindinki in ta bauta shi kenan kawai ki tafi, je tafi eh, ki je ina ai ban gane me kake nufi ba wannan hausa ban ji ta daidai ba kawai tunda ni ba za a taimake ni ba masu gida suna buƙatar gidansu ki wuce ki tafi gidanku kawai ni na haƙura ki je fa tana nufin abu da yawa da hausa fa nake miki magana ah. To ki je na sawaƙe miki. Ta sabuwa to alhamdulillah. Allah na gode maka. Allah na gode maka da ka fitar da a'i da karogo. Allah na gode maka saura mai jego ta fita da ruwan zafi. In dai magana kake a kaina to ta faru ta ƙare alhamdulillah. Kai ta rage wa bani ba wallahi. To Allah ya sa ka ne fa alkhairi. Na ji ki dai tafi. Tunda ni ma na huta. Hmm. can eh, tunda ba za su taimake ni ba ai dole za su riƙe ki su daudan ma tunda ba mutunci gare su ba kina da yan uwa ba su gaji arziki ba ba su da tausayi ba su da taimako su ka su suka gaji arziki tunda suka iya su fita su nema da gumunsu su ci da iyalansa su ci da yan uwansu wanda dai ba su gaji arzikin ba suna gefe ba su da aiki kullum sai aikin maula muku ba mu gaji maula ba don haka alhamdulillah kaga tafiya ta nan a tara a gaba naji ki je shekara nawa baka biya kuɗin wannan gidan ba biya maka ake yi ka san kuma yanzu zan kuma a rayuwa mai daɗi insha Allah ka ganni na ɗora takalmi da jaka na fito ina zuba taku a layi sai dai a kalla a kau da kai ni ni ki kashe ni ki kashe ni mara mutunci Ready? The oven necessary to go six welders. I don't want to see you for doing that, Lucy. Yeah. Shi application ɗin ne gaba ɗaya ya ki buɗe. Na karɓa? Eh. na fi inda kuɗin suka fiya a ciki ba kuma gashi ofishinsu da an so a yi kwatance kuma shi na kasa gani ban wayo shi kenan ta faɗa ta fashe na faɗa kirifto kirif na faɗa kirifto <laughs> ban gane ba alhaji tsilla tsilla kirif na fada kirifto kirif na fada kirifto an kirifce ni yi alhaji da waziri kirif na fada kirifto kirif na fada kirifto kirif na fada kirifto kirif na fada kirifto <laughs> Alhaji Zaura. Ah! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji yau zan mutu hannuna wayo allah na wayo Alana. na shiga uku wayo na shiga uku na tona alhamdulillah da zuwan kamfanin Biz Classics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 sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama taslima ihwatul iman uballigi tahiyati ilaikum tahiyatul islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko babu dalili ko hujja karɓaɓɓiya ga mutumin da ciwo zai same shi bai yi magani ba. ta dawo Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. lalle annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi magani a jikinsa ya bayar da magani kuma a cikin wani nassin hadisin sa annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa inna allaha ta'ala lan yanzu da da'an hatta yanzu da hudawa. Allah Ubangiji bai taɓa saukar da wani ciwo ba sai da ya saukar masa da maganin maganinsa baka da hujja ko dalili da ba za ka yi magani ba wannan cibiya ta dare shafa ta zo muku da albishir na tarin maganin ciwukan da suke damu iri-iri kala-kala wayanda in Allah ya za su zama su ne dalili na sauƙin ciwukanku ko ko warkar da ciwukanku da suke damu wanda suke asalinsu suna da alaƙa da musulunci sai da aka buɗe littattafan addinin musulunci sannan aka fitar da irin wa'annan magungunan da suka so muku da shi ina ne fama da ciwon istimnai ma'ana biya wa kai bukata to ita wannan cibiya ta dare shafa Allah Ubangiji zai yaye masa ciwonsa da yake damunsa. Ciwon hanta, basir, olsa, wanda duk ya kama da irin wa'annan ciwuka ya zo cibiyar dare shafa Dan ya zo za su ba shi maganin da in Allah ya yarda zai samu sauƙin ciwon da yake damunsa. Ina mai fama da shafar aljan, abin da ya shafi nau'in aure ne, abin abu ne yake damunka abin da ya shafi aljan. ka taho wannan cibiya ta dare ba. assalamu alaikum wa rahmatullah sunana musa ismail shugaba na cibiya ta darul waraka muna gode wa allah da ya bamu damar kasancewa a nan lokaci mai albarka muna sanar da 'yan uwa cewa shararriyar cibiyar nan ta darul waraka ta zo muku da har magunguna wanda ake sha kuma ake yaba ake warkewa musamman abin da ya shafi sanyi ne na mara irin mara ko abin da ya shafi mace zaka ga in tana al'ada cikinta yana ciwo ko ciwon mara to da izinin Allah mun yi nazari akan maganin wannan hakanan ina wadda kuma take fama da gabanta ya dinga wari zaka ga gabanta yana wari wata ma idan gaban zaka ga yana tsatsagewa akwai wadda kuma idan tana mu'amala da mijinta zai kasance tana yawan jin zafi ko kuraje to da izinin Allah wannan cibiya tana ba da magani mai inganci akan wannan lalura haka na ina wanda yake fama da lalura na sanyi irin sanyin kashi ko sanyin mara bangaren namiji kenan wanda zaka ga yana fitan masa da farin ruwa zafin fitsari yawan fitsari ko idan yana mu'amala ta aure zai kasance na yin quick ejaculation saurin inzali da izinin Allah wannan cibiya tana ba da nagartaccen magani da ake sha ake yaba kuma ake warkewa ina wanda yake fama da masail na hepatitis A B C ma'ana ciwon hanta to da izinin Allah mun yi nazari mun fitar da sahihin magani da duk wanda ya sha da izinin Allah zai rabu da ciwon hanta tsawon kwana 30 da izinin Allah ina wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon koda ko abin da ya shafi ƙari na mahaifa shi ma muna ba da maganinsa hakanan ina wanda yake fama da lalura na hypertension ma'ana ciwo na hawan jini to da izinin allah muna ba da magani wanda ake sha ake rabuwa da wannan ciwo? istimna'i masturbation ma'ana wasa da al'aura mutum don ya biya wa kansa bukata wani ma za ka kallace-kallace ta wannan ba karan babban matsala bane ta yadda yake haifar da matsaloli da yawa musamman abin da ya shafi kwaya ka ko rayukan halitta su samu matsala ko abin da ya shafi lalura na abin da ya shafi gaban ka ya kankance ya koma karami kamar na yaro haka nan idan mutum yana masturbation nan zai kasance yana yawan ciwon kai ko abin da ya shafi jikinsa ya dinga mutuwa hakanan mutum zai kasance jijiyarsa ta kan iya sakewa ta yadda ko da ya aure zai kasance mutum yana yin quick ejaculation saurin inzali yana zuwa zai release yana zuwa zai inzali to wannan ba karamin babban matsala bane da izinin Allah muna ba da sahihin magani akan wannan lalura ciwon shuga ma'ana diabetes wannan ciwon yana da matukar babbar illa a jikin dan adam ta yadda yake sa mutum kwata-kwata baya sha'awa iyalinsa ya taba al'aurarsa ma'ana gaban ma ya zo ya daina aiki ba karamin babban matsala bane insha Allah muna ba da magani sahihi in Allah yadda da ake warkewa akan wannan lalura wanda yake bukata muna da cibiya a nan garin Gombe idan ka zo ka garwal kafin ka karasa kofar gidan da kace da izinin Allah muna da shago a wajen nan haka nan muna da shago a garin Kano idan ka zo dan dago firamare to da izinin Allah muna da shago a wajen da izinin Allah duk wanda ya turo da sa cikin amana za mu tura masa da maganin sa cikin amana duk inda kake a faɗin duniya za mu iya tura maka da wannan maganin insha Allah wassalamu alaikum shiga na yi Allah na kira ruwa wayo Allah na Ayyo Allah na. Na kai. Ayyo Allah zan mutu. Ayyo Allah nuna. Kai kayyace. gundule, Allah. Ah! fita ka tafiya ka ka fita ka tafiya ka mana ka zo ka min sai bakin kofa ban da lafiya wani ta ce ta tashi na ce ma ka tafi ko wallahi alhaji dauda kamar yadda nake gaya maka matsalolin na kasa gane ta ina zan doshi wannan al'amarin in yi maganinsa. Watan matsalar sace-sace nake fama da ita a gidana, ta kai ta kawo tun ana ɗaukan mun kuɗi, yanzu an fara ɗaukan mun wasu muhimman abubuwa. Na kasa gane kuma waye, matata ce a ƙanina ne da nake zaune tare da shi a gidan, na kasa fahimtar wane ne daga ciki. wannan dalilin ya sa na ce a wajen ku da kuka san darajar kuɗi ku kuke da irin dabaru da shawarwari na duk yadda mutum zai yi ya magance irin wannan matsala. Aini akan harkar kuɗi ai ina da dabara ta fi dubu biyu. Ba san taɓa bari ba fa. Aini akan kuɗi na ba wanda zan daga gaba yawa ba wata alaka da za ta hana ni wai in kasa hukunta mutum ko kuma in fito da hanyar da zan in gano in da aka kuya take kai ka sani yawa shi yasa a tarihi na ji labarin cewa ka taɓa yin sata to ba ni fa saboda da ni da kai ba za ta yi ba duk inda kuɗi suka bata sai ka biya kai ma abu mai sauki a gidanka kake tunanin ana abin nan din kwarai kuwa to akwai dabara mai sauki irin ta mutanen da yawa ita zan fara baka ina tarkon bera tarkon bera irin na da na da mai karfe eh, mai karfe yawa wani haƙora shi mai haƙora alhamdulillah mai cako cako eh wanda duk bala'in fitina bera in ya shiga in ya kama wuya shikenan na gano shi yawa ba uban da zai fitar da shi sai an zo an kama na gano shi to ka kafa shi a gidanka idan ka rataye riga ka inda ka san ka kuɗi saka masa eh, tarko guda ɗaya tarkon guda nawa ne kudin sa shi da yawa eh. saka ɗaya anan bakin akwatin ka saka ɗaya idan a cikin hular ka saka saka ɗaya ka sa shi a duhuwa haka zaka idan ka tashi shi bera me ake masa tarko da shi eh. ba nama ake saka masa ba haka ne ko dan wani mai dan bako ko zaro wata yan naira ɗari dubu ɗaya ko eh. ɗari biyar kaɗan zamo ta kaɗan eh, sai ta zamanto ita ce tarkon sai ka saka tarkon a ciki ka lulluɓe da shi ta ɗan tana duk wanda ya yana danka carab ya danke masa hannu in aka wasa sai ya raba masa in dai ya same shi a daidai wannan mahadar eh. to sai dai a tarafin ciki shi hukunci a sauƙaƙe ka sau ka saka hukunci cikin sauƙi kuma na kama ɓarawo. ka kama ɓarawo da ka idan kai sallama da gidanka da jarar ka san ka kakkafa in kai sallama daga gidanka dawo ka laɓe saboda shi ihunsa da zara an fara ihu ka san shi ne kawai kawai ka duro duk wanda ka je ihu ka san me faru haka za ka yi za ka kama daga nan ka gama da matsalaka wannan shawara ai gaskiya shi yasa aka ce hmm. duk abin da za ka yi yi da ainihin wa'inda suka daɗe akan harkar al'amari. Kai idan mun daina zuwa maka sai aka fassa alu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Wanda haka yake. Ba haka malaman ke faɗa. To yanzu eh. ba gashi na zo kuma na samu sani ba. Za ka ga mafita. to Da gurguri. <laughs> wayo Allah na mutuwa zan yi wayo olisata wayo olisata ce ta tashi Anti, da fa matsala. Matsala kamar ya ne faru sauri kai na caji yake wallahi ban da kwanciya. Na je gidan Zulaihat. Eh. Ina tunanin mijinta ya sake ta. Ya sake ta. Wallahi na je. Ba ta halaka. To ke wa zan miki sake ta? Yan unguwa ne suka faɗa. Ba ta nan ni tunani duk tunani da ke ma ya sake ta. Kuma ni ita kaɗai nake tunanin ta san gidan isa ta. na. To yanzu anti tunda ba su da kowa su su su ukun nan. Me zai hana in je in faɗa mu ne? Umma mu? Eh. Je tunda dai tunda dama su uku ne aka ce. dama su uku ne dan kika zai yi a ce a barki da kake sai shi yana cikin wannan halin ba gaskiya to yanzu abin ma fa na da daɗa zawara ko ne kai kuma lillahi wa inna ilaihi Zuma kuma kalan masifa ce haka kin ga ba na bushe ko ruwa na gagara sha wallahi tallahi ko ruwa na gagara sha amina kai zaki ko ruwa ki dinga sha an ciki ci abinci kake zo ki sa wa kanki damuwa kin san mun ba ta ji daɗi ba mijina ta idan na ga kwanciyar hankali. Duk da haka an ce ki haƙuri ki ma kwantar da hankalinki. Kuma ya farko in shi Allah zai ƙarshe. Yanzu dai bari in je in samu ajiyar faɗa mata. Duk inda muka yi za ki gama mamanta tare da ita. don ba za ta bari in tafi ni kaɗai ba. To dan Allah ki hanzarta Amina eh, ki hanzarta. Wallahi yana cikin wani hali ni ma kuma rayuwa ba ki jike na ba sai waye. Buga waye. Ko Koma kusa da shi ba ƙwari Ba ran ji. Amma na Allah karku daɗe. Ku za mu karku daɗe dan Allah zo Amina kin san ke kaɗai ce haƙƙina dan Allah. Dan Allah kin ji ki sauri fa. Insha Allah mun za mu zo na. Ta haka jinan miji yake. To shi ma ya kai shi. Allah ya kalli goyiya ma zuwan da muke kwasan kaya ni fa nayi tunanin wallahi zuwa muka mu same shi mu ba shi hakuri kin ga gawata wallahi ki bi duniya a hankali kan baki sha'awan wannan abubuwan da nake ke gani yau na shiga wannan na fita wannan kina gani dai cin abinci sai na zo gidan ki nake ci dalla dakata dakata mana ban gane mu zo mu ba shi hakuri ba inda zan ba shi hakuri zan dauka fa in fita me yasa ban fara da gidan bakin ga na rantse da Allah na raba ki Alhaji Faisal a'a ba zai zama abin damuwa ba insha Allah ina fatan in the next one hour insha Allah I'll be there ai a jirgi zan taho a sakon shigo gaba daya miliyan 47 ita ce tawa a'a abinda baka gane ba sakon gabaki ɗayansa miliyan 100 ne da wai duka nawa ne Allah na gode ai ni tsammani na na kowa ne gaba ɗaya aka tattara aka sako a nawa ashe ni na komai na ma ya fita kenan alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka nan zuwa Asha alhamdulillah Allah na gode Allah alhamdulillah ke yaushe ku shigo gidana Mun zo mu baka ne dama haƙuri yaya haƙuri ka zo. Habibi ni ce fa. Ki dala da kata. Kar ki ƙara kira da wannan sunan. A'a ƙaribi ba Habibi ba. Haba Habibi. Dala saurara. Ke ba dan kar ma in yadda da canfi ba da sai in ce ke ce matsalata. Gashi daga sanda kika sa kafa kika fita daga cikin gidan nan a matsayin baka san ki cigaba da rayuwa tare da ni. Gashi alkhairi na ya dawo. Sai kuma in yadda ki dawo a na ya zuke koma ba ba zai yiwu ba. Ban wa Habibi.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 in na tambaye ta sai ta ce da ni ta kai caji ko ko a'a ta kai markaɗe wani lokacin ma fa kallo take zuwa gidan makota ai laifin kai domin ko kowa ya kwana lafiya shi ya so ai sola ita ce solution kamar ya ba gani ba ka nemi sola ka haɗa wa gidanka didi gwargwadon iyawa ka yafi maka kwanciyar hankali da mata ka tafi gida ba haka kurin a ce a dalilin wuta sai aure ya mutu kalamu wahid kwararren kamfanin sola da ya shahara wajen kawo ingantattun kayan sola da kwararrun masu haɗawa ba tare da bata lokaci ko je kaka dawo ba a na kuke a jihohin najeriya har da kasashen ketare muna da dukkanin nau'in kayan sola kama daga fitilun kan titi da na cikin gidaje ko ma'aikata da ofis ofis, ingantattun panel batiri mai rike caji da inverter duk a kalamu wahid muna nan a gwammaja a gini mai lamba 71b ko kuma shago mai lamba 151 kofar mazugal daura da asibitin mai sikeri a jihar kanan dabo da kuma rasa a kasuwar sabon gari shago mb 3210a da mb 72b da kuma mb 20 ko kuwa kai tsaye a lambobin waya 08055555556 ko kuwa 08065895111 kalamu wahid sola magana ɗaya ga sauƙi ga biyan bukata sai kun zo sahura alhamdulillah tun da ka dawo sahura wai me ke na dawo a gaje me kan ainihin san da zo amma ke kawai da kake magigi to ai kokari nake in ɗauko katin in nuna maka katin me kuma katin asibitin nan mana haba sahura dawowa ta bai huta ba ba a min san da zuwa ba kawai a fara shi na katin asibiti me zan yi da shi to yanzu in ban nuna maka katin nan kaje ka siyo min maganin nan ya kake so in yi ta ya zan yi warke magana ta gaskiya ni na gaji da sai miki magunguna iya waɗanda biki shan yadda yanzu sun kai rabin buhu kuma yanzu ba ce an ji sauki ba ba zan iya ba ba zan jure wannan sai sai magungunan ba ka ga baby shine fa kaɗai hanya mafita ka a rinka siyan mun maganin nan har Allah ya sa a dace in samu wanda zai warkar da ni amma ka ce ka gaji ba za ka siyo ba to yaya ni zan yi kenan Allah ya sani na gaji laruranki suna da yawan da gaskiyar magana ni ba zan ci gaba da zuwa asibiti ba to yanzu me zan yi ina da mafita kana da mafita kwarai kuwa sahibul qur'an sahibul qur'an Sahibul Qur'an Islamic Medicine Center nan ne suke da sahihan magunguna tun daga tushe domin kuwa Alƙur'ani dukkanin sa waraka ne in ba ku sani ba ku tambayi masana Cibiyar Sahibul Qur'an Islamic Medicine and Perfume nan ne za ku je kai tsaye a baku magani daidai da larurar ku babu tsada ba je ka dawo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 Tabbas sahibul Quran Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna waɗanda suka shafi na fannin sanyi ko sanyin raba ko kuma sanyi na fadama ko kuma sanyi wanda ya shafi na matsaltsalin mata rikicewar al'ada da sauransu. Sahibul Quran Islamic Medicine muna da maganin basir ko basir mai tsoro ko kuma basir wanda yake sa kullewar ciki ko kuma wanda zai sakan maka shawara ka dinga jin yawan bacci da kasala yana damun ka, sannan kuma muna da maganin asma tare da na olsa ga baki ɗaya saukin daga lillahi yake Saibul Quran Islamic Medicine muna ba da taimako ga 'yan mata waɗanda suka rasa samun mijin aure. Da ikon Allah muka har haɗa miki taimako za ki samu miji wanda yake da alaƙa da addini irin wanda ake so da ikon Allah cikin ƙanƙanin lokaci. Kuma ina matan aure waɗanda suke samun matsaltsalu a gidajen aurensu su muna da ingantattun taimako da muke haɗa musu domin samun natsuwa da kwanciyar hankali a gidajen aurensu. Sannan kuma muna haɗa taimako kamar yadda kuke gani na haka na ma'aurata amare kenan waɗanda za a yi auren su akwai taimako da muke haɗa musu suma na addu'o'i tare da irin wannan na zamaniya insha Allah rabi za a samu sauki cikin ikon Allah a sahibul Quran Islamic Medicine muna da sahihin maganin mallaka waɗanda muke ba wa 'yan mata tare kuma da matan aure gabaki ɗaya muna ba da dukkanin tsarin magunguna da kuka sani waɗanda suka shafi islamic medicine kowane kala ne muna ba da ɗaiɗai kuma muna ba da tsarinsa sannan kuma wanda yake da buƙatar ƙarin bayani kai tsaye zai iya tuntuɓa na daga ni dr umar sahibul qur'an kai tsaye ta wannan lambobi kamar haka